Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Tare da salama masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. moscow ta bayyana cewa zargin rasha goma sha uku da kuma waɗansu kamfanonin rasha uku da katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta dubu biyu da goma sha shida shirme ne kawai da yake jawabi a wajen wani taron harkokin tsaro a munich ƙasar jamus inda shugabannin ƙasashen duniya da dama suka halara ministan harkokin ƙasashen ƙetare na rasha sergei lavrov ya kalubalanci hujjojin ma'aikatar shari'a da kuma kwamitin bincike na musamman na robert mula ya ce ba da ta cewa ko kaɗan domin mutum zai iya wallafa abin da ya ga dama mun ga yadda zargi da maganganu suke bazuwa sai mun ga shaidu na zahiri idan ba haka ba duk shirme ne ku yi mana haƙuri domin amfani da kalmar nan da bata dace da diplomasiya ba binciken na kwamitin mula ya yi karin haske kan yunkurin rasha na yin katsalandan a harkokin siyasa amurka ta hanyar sadarwar intanet bisa ga binciken rasha ta yi amfani da waɗannan hanyoyin farfaganda wajen haɗa baki a aikata laifi da leƙen asiri da nufin yin katsalandan a yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ta wajen goyon bayan donald trump da bakanta abokiyar takararsa hillary clinton tuhumar rashawan ta janyo saiko a taron shugabannin siyasa da na ayyukan soji na kwanaki uku da ake gudanarwa a munich mu ne za mu zama wuri na ƙarshe da za a yi harbin kan mai uwa da wabi a kashe mutane da dama in ji emma gonzales wata da ta tsallake rijiya da baya a harin kai kan mai uwa da wabi da aka kai a makarantar sakandare ta majori stoneman douglas a lokacin da take jawabi wajen wani gangamin ƙayyade sayar da bindigogi da aka gudanar jiya asabar a florida kwanaki uku bayan da wani tsohon ɗaliban makarantar ya kashe 'yan ajinta goma sha bakwai da kuma malamai ta ce mutanen da ke gwamnati da aka zaɓa suna shantala mana karya kuma a shirye muke mu gaya musu suna ƙarya gonzales ta ce taɓuwar hankali da shugaban amurka donald trump da waɗansu hukumomi suke ɗorawa alhakin harin ba shi ne matsalar ba ta ɗora alhakin kan dokokin mallakar bindiga na jihar florida da ba su da tasiri ga maharin nicholas cruz wanda ya yi amfani da wannan doka ya sayi bindigar tasa a halin da ake ciki kuma kimanin tazarar kilomita 60 da inda ake gudanar da wannan gangami a wani dandalin baje kolin da ke karamar hukumar dade ɗaruruwan masu sha'awar bindiga sun halarci wani baje kolin bindigogi da kimanin masu sai da bindigogi da albarusai da kuma kayayyakin da suka shafi bindiga ɗari suka halitta manajan baje kolin george fernandez ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa kamfanin da yake gudanar da shirin da ake kira kamfanin baje kolin bindigogi na florida ya tsaye da shawarar cewa ba zai soke wannan shirin ba sabili da batun kuɗi. ofishin jakadancin amurka a habasha ya faɗa jiya asabar cewa bai goyi bayan dokar ta bacin da gwamnatin ƙasar ta kafa ba majalisar ministocin ƙasar habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni shida a ƙasar da ta kama aiki nan take kwana ɗaya bayan da firayim minista hele maryam da salen ya sanar da marabus muna faɗa da kakkausan murya cewa ba mu goyi bayan shawarar da gwamnatin ƙasa habasha ta ɗauka na ayyana dokar ta ɓaci ba da ta hada da tauye 'yancin kamar na faɗa albarkacin baki da kuma tarika ofishin jakadancin ya ce dokar ta bacin mai da hannun agogo baya ne bayan matakan da aka ɗauka kwanan nan na kara ba al'umma dama a harkokin siyasar ƙasar wannan kuma yana nuna wa al'ummar ƙasa harbasha cewa ba a saurari koke-koken nasu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan tsaro na kasar habasha siraj fegesa ya ba da tabbacin cewa sojoji ba za su karbi mulki ba sai dai an umarci jami'an tsaro su ɗauki kwararan matakai kan waɗanda suke hana ruwa gudu a ƙasar a wata sanarwa ta gwamnati ta ce an ayyana dokar ta bacin ne da siraj ya ce tana buƙatar amincewa majalisar cikin kwanaki goma sha biyar domin tabbatar da kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro sanarwar kuma ta ce an ayyana dokar ta bacin ne domin shawo kan faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da aka fama da su a ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci yayi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaben da gudanar ne a jihar Kano wanda ya zo cike da korafe-korafe. Domin ko jim kaɗan da kammala wannan zaɓe ne bayanai iri daban-daban suka yi ta gilmayya a kafofin sadarwa na zamani. A kan wannan lamari ne shirin na yau zai mayar da hankali domin duba shin wannan abin da ake yayatawa gaskiya ne ko kuwa siyasa ce irin ta kasashe masu tasowa. a kan haka ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya bi sahun wannan zaɓen kuma bayan an kammala shi ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a wannan zaɓe. da farko dai mahmud din ya yi tattaki ne zuwa ofishin hukumar zaben ta kano kuma ya tattauna ne da shugaban hukumar farfesa garba ibrahim sheka kuma mahmud ya fara tambayansa ne shin ko abubuwan da suka yi ta gilmayya a kafofin sadarwa na zamani gaskiya ne idan gaskiya ne me suka yi ko kuma me za su yi a kai abubuwan da ake na zabe mun faɗa shi ma muka ce muna roƙon Allah ya taimake mu mu zaɓi mutanen kirki mutum dubu talatin da biyar ko sama da aka ɗauka kuma babu yadda za a kashe duk mutanen kirki ne kuma wani dangwale da waye duk siyasa ce dangwale mun gani mu an tura mana a mu amma yau aka fara wannan ni kaina har yanzu na da clips da aka yi zaben bayelsa zaben akwa iban da sauransu wanda gashi nan ana ta wannan dangwalan ya zama jinin yan najeriya amma professor da control ɗinka sai an samu irin wannan amma professor kana ɗaya daga mutanen da ake ganin cewa za in kuka zo tsari irin wannan za ku kawo gyara ko da ana yi a baya kuma hatta kai ka da kanka ka sha faɗa tun da ana sa ka a kafofin labarai kana mm. kokawa kana mm. kuma ba da shawarwari ba tare ma da an nema ba kan yadda za a tsara ya aka ka gaza wurin ah, ɗabbaka wannan gyara babu gaji ina gaya maka amanar da Allah dora mana wala mun sauke ta domin abin da muka yi muka ce za mu yi organizing za mu yi zaɓe za mu ɗauki mutane za mu ɗauka amma gyaran mutane ka gyara halin mutane su zama mutanen kirki ai ko an ma da ya zo wa'azi yayi wanda suka karba suka karba wanda ba su karba ba kuma Allah ya la'ance su an kifar da garuruka da dama me yasa aka kifar da su wasu sun karba wasu suka ki karba so ni single handedly gwamnati nawa aka yi gyaran mutane ka gyara musu tarbiyya wai su zama kowa na Allah ai wannan ba zai yiwu ba ma har duniya ta tashi so mu dai abin da muka yi mun dauki ma'aikata daukan ma'aikata da muka kuma mun tara su anan mun musu wa'azi cewa tsakani da Allah mu rantsar da mu akai akan aikin nan mun rantsi ba za mu canza sakamakon zaben kowa ba mun rantsi ba za mu yi dabatin wani kayan zabe ko wani abu ba kuma wallahi alazim ba mu yi ba mm, amma amma akwai rumfunan da rahotanni suka nuna kwata kwata ma ba a kai kayayyakin aiki na zaben nan na tabbatar maka da cewa cip cip kayan zabe mun dora mun kai kowace lokar game cip gasa har kwante kai ina gaya maka wanda muka aiki da su ba su kai kaso daya zuwa uku na abun ba in mun fita yanzu zaka gan su a nan katan katan sun zama asara wallahi azim komai mun tura ko muna da tabbatin ya je karamar hukuma abin da ya faru a can kuma muna nan mu ba Allah musulma ba mu sani ba amma dai mun tura kayan zabe mun sa ma'aikatan zabe mun tura su kuma mun yi musu wa'azi cewa su yi abun su tsakani da Allah kamar yadda muka ba su kayan nan tsakani da Allah kuma yan jarida suna nan muka tura kayan nan ko na kasu ba na kasu ba ko daya an ce akwati nawa ne an lissafa mana akwati 150 ce mu ce a zuba musu bokiti 150 a kawo bala tuba ta kansila a sa aka wallahi ba abin da bai ba mun yi komai professor dama hurumin aikin hukumar zaben nan shine ta raba kayan aikin nan da ma'aikata a matakin kananan hukumomi shikenan kun gama abin da ya rage na akwatuna da maza zaɓo da lokunan eh, ƙauyuka kuma wasu rukunin mutane ne daban misali wato dama tsani ne yanzu ƙasar najeriya da ake da ta akwai federal government akwai state government akwai local government in an tashi gaba ɗaya najeriya ake wa aiki shugaban ƙasa zai iya nasa gwamna zai yi nasa sannan ƙaramar hukuma za ta yi nata mu a nan abinda za mu iya a hidikwata gaba ɗaya mu ba kai mu ɗari ba a nan mun karɓi kayan aikin nan kuma diligently mun raba shi mun karbe shi takwas cip cip mun raba shi sha ɗaya da minti goma daidai mun gama komai duk wata mota mun sake ta ta tafi in ta je can kuma akwai eos da muka ɗauka su kuma muka musu eh, tambihi ana muka musu training muka gaya musu ga yadda za su yi aikin hannu ya kaya sauka su ne ma suka tafi da kaya su kuma sun je irin aikin da muka yi na rabar nan anan haka za su yi su a local government su raba a kowace unguwa to kuma an aje kowace unguwar su ma wa'annan yaran da aka tura su ma haka za su je su kuma su ne za su zauna a gindin akwati suna yin ba so tsakani da Allah mu daga nan da muka yi ai kuma babu yadda za a iya bi kuma lokal game 44 a ce sai mun je mun ga duk abin da ake abin da muka yi musu na wa'azi da na korarwa a nan na training ya isa a ce ya gadin su so maganar shine eh, mu mun yi namu kuma mun tura wa electoral officers nasu su ma kuma sun tura wa yan kanana kanana wanda za su rike akwati su ma su nasu hmm. idan anan kuma ka dauki mutum dubu talatin hmm. su kuma wannan iwo iwo mutum tamanin da hudu tamanin da takwas to wallahi ba za ka tabbatar cewa duk wani Allah ne ba zai yiwu ba tunda ba ba to amma professor lokacin da ake gudanar da zaben nan bayan kun raba kayan aiki kun sallama kowa kamar yadda kai bayanin nan hmm. hoton an je ana dangwal an sa yara suna dangwal ba tare da amma mutanen gari masu sani ba mm. bai zo muku ba a lokacin da ake yi zo a nan headquarter abin da muka samu mu a nan abin da muka yi kamma a fara zaben akwai lambobi da muka kaba guda hudu muka sa cewar duk wanda ya ga wani abu ba daidai ba ya yi kira wa'annan lambobi muka ajiye mutane a ofis na da jami'an tsaro kuma location na shiya shiya ta local government din nan akalla mun samu shiya takwas mun aje motoci da yan sanda da jami'an tsaro don quick response in an ji wani abu ko rikici ko wani abu ya farge a yi mana waya za mu faɗa kusa da gurin za mu gaya wanda zai yi to amma mun karbi rahotanni da dama akalla daga cikin ɗari daga kiran da aka yi mana kira ne na kayan aiki bai zo ba kuma muna sani lokacin da ake mana kiran ma kayan aiki bai zo muna nan muna sorting out ma tukuna bai ma nan ba tukuna da haka lokacin da aka aka ake raba bidiyo na da hotunan na yara suna dangwala ba ku samu ba sai da aka gama zaɓen muka ga wannan amma zancen call mun samu kiraye kiraye takwas muka fara raba kayan aikin nan wasu tun takwas muka fara kira takwas za a fara yi wasu zo muka ce muna sani takwas tara goma yanzu eh, ya kake ji da wannan sakamako misali ga matsaloli tari da ake kokawa eh. nan da can kai kuma gashi ana mamakin ma kai ne a lokacin kai ai professor garau yake jinsa professor ina jama'a ina tunatar muku professor fa ba annabi bane profesa mutum ne dan adam dan uwan kowa mai yin kuskure to saboda kar a dinga jojin ina dinga haɗa ni kamar a ce a dauke ni wani ma'asumi to shi ma shugaban jami'ar apc mai mulkin jihar da mahmud din ya tambaye shi game da wannan ba da kala da ake ta yayatawa kafofin sadarwa game da zaben ko me zai ce dama wadda dama za mu yi hamayya to jam'iyyar pdp ce za mu yi hamayya to amma dai muka yi sa'a shugabannin ta suka zama wato ragwaye kuma suka rarraba kayuwan 'yan jam'iyyarsu suka zama sun yi faction Uh, wannan yana yakar wannan sannan abokan hamayyarmu na cikin gida su kuma tun daga abubuwan da ya faru a baya hankalinsu ya tashi su ta sanyi kuma da yawansu suka dawo yanzu muke tafiya tare ba tare da wani wato wata hamayya. To amma honorable kana wannan magana masu kula da kungiyoyi da suka kula da harkokin zaɓen da ma al'umma gari sun ce ba a fito ba kuma ga kasan suna na bidiyo na ana rabawa ana cewa gashi nan yara aka ba su dangwala. Ba gaskiya ba ne. dukkan wani zaɓe da aka yi ni dai ya wanda na sani tun daga maganar sdp zuwa yau bayan an yi zaɓe sai an zo an ce mutane ba su fita ba dama ba za ka ka zaci cewa kawai in an zo mu miliyan goma sha miliyan goma sha ne za su fito zaɓe ba eh, wanda yake da sha'awa wanda yake da rijista wanda aka tantance dama shine zai fito ya zo ya yi zaɓe amma daga cikin mutanen da suke wannan magana honorable akwai mutanen da mutanen gari ne kawai ordinary mutane ba su da nasaba da siyasa yan dangwale suna tsokaci cewa zaɓen nan naku akwai kusa kure da yawa a cikinsa saboda na farko ma ba a ba da kayan aiki ba ba malaman zaɓe har sallar azahar. a ƙarshe kuma aka hangi yara da 'ya'yan jam'iyyar ku suna ta dangwala ƙuri'u ga bidiyo na ana rarrabawa to ko zaben da aka yi mafi inganci a ƙasar nan shine zaben 2015 eh, mutane sun zo sun yi karya sun ce an yi dangwale ba a kawo ko ni mazaɓata ta sari nan na sun tabbatar maka ba a kawo wannan kayan zaɓe ɗin ba sai bayan ƙarfe ɗaya a wannan rana amma kuma jama'a sun yi layi sun an tantance sun yi zabe haka wannan haka wannan ma ina tabbatar maka an tantance kuma mutane sun fito kuma ku 'yan jaridu da kuka zagaya ba wanda suka zo suka zauna suka dinga rubuta san ba 'yan jarida na gaske wanda suka fita suka zo suka ga abubuwan da ake yi sun yaba cewa eh na farko dai ba a tashin hankali ba na biyu mutane sun fito sun yi zaɓe daidai gwargwado kuma a matsayin mu na 'yan adam a wannan zaɓe din ba abin da za a yi wa Allah wato ko sai dai a yi masa godiya amma Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na ƙungiya mai zaman kanta shi ma ya ga yadda zaɓe ya gudana ga kuma abin da ya shaidawa mahmud a lokacin tattaunawar su. mun bibi yadda al'amura suka kasance kuma a gaskiya abin da ya faru a ranar asabar da abin kai ne abin mamaki ne a ce a irin wannan lokaci da ake kokarin tabbatar da canji ga harkokin mu ta najeriya irin waɗannan abubuwa suna faruwa yadda za ka ga ba a yi zaɓe ba kwata-kwata domin kayan zaɓe ma ba a kai su hukumomin zaɓe ba ko kuma rumfunan kaɗa ƙuri'a har wajen karfe biyu zuwa karfe uku kuma ga fayafayen bidiyo nan suna ta fitowa inda jami'an zaɓe suna ta dangwale takaddun zaɓe daga ƙarshe in sun gaji sai su kira yara ƙanana 'yan kasa da shekara goma da suke bal a kusa da su su zo su taya su suna kaɗawa suna dangwalewa. To sai dai da yake babban jam'iyyar adawa ta PDP da ta ki shiga zaben Mahmud din ya jo ta bakin shugaban jam'iyyar na Kano Santa Mas'ud eljibrin doguwa ga kuma tsokacin da yi game da wannan zaɓe musamman da mamudu ya tambaye shi yadda suke ji game da zaɓen mu ba ma jin komai abinda muka sani dai guda ɗaya shine ba zaɓe aka yi ba wasan ma ɗinɗimi aka yi irin wasan yaran nan da aka yi kuma muna so mu tabbatar maka da cewar ah, mu mun sami biyan bukata mutanenmu mun ce su shiga ba a shiga ba an ga inna gwamnati da hukumar zaben jihar kano wadda take cewa za ta yi adalci wadda dama mun san ba ta yi adalci ba shugabannin baya ma na wannan hukuma ba su yi adalci ba balantana na yanzu mun ga yadda a takaice suka je suka zuba 'yan kankana kananan yara suka dinga dangwala ƙuri'a sannan abu na biyu wannan ya nuna mana cewa ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa tana da laifi akwai haɗin baki domin in ita ce ta je ta ɗauki katinan zaɓe ta bai waɗannan ƙananan yaran da muka gani to ana da matsala a 2019 a kamar yaya yo ai duk wadda ido ba walau ta whatsapp ko kuma ta facebook in ka ga irin ƙananan yaran da aka je aka zuba su a layi suka dinga dangwala ƙuri'a to kai ka san ba za a saka su akan layi ba idan ba su da kati na jefa ƙuri'a to wannan ne mu mutanen pdp muke ganin akwai magana haɗin baki tsakanin hukumar zaɓe ta ƙasa da hukumar zaɓe ta jihar kano ita hukumar zaɓe ta jihar idan za ta yi zaɓe irin wannan tana karɓar kundin rijista da me yasa za ka kawo wannan magana a kundin rijista ne aka ga waɗannan ƙananan yaran sunayensu wa'annan ƙananan yaran da muka gani a takaice a kundin rijista aka gani a kundin rijista ne aka ga katunan aka ɗauka aka basu su je su jefa muna magana ne na ƙananan yara waɗanda ba su kai munzalin da za su je su jefa ƙuri'a ba. to masu aure da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin wakilin namu na karo mahmud ibrahim kwari da bakin nasa sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah ku ji mu da wani sabon shiri. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A ranar biyar ga watan Fabrairun 2018 ne dai a gudanar da wani taron gana da al'umma a garin Maiduguri wanda ya haɗa da jami'an tsaro da shugabannin addinai da 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma 'yan jaridu da suka fito da kafafen yatsa labarai da dama. wannan taron kuma ya gayyato dukkanin gwamnoni shida na shirin arewa maso gabacin najeriya na tattauna batutuwan da ke damun shiyar musamman ma abin da ya shafi ci gaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da ke addabar wannan shi a yanzu hakan sai dai taron banda mai masakin baki wato gwamnan jihar borno honorable kan shatima babu gwamna ko da guda da ya samu halartar wannan taro yayin da jihohin adamawa da taraba da bauchi suka turo wakilansu su kuma jihohin gombe da yobe babu ko da wakili da suka turo sai dai wasu kafafen yada labarai sun ambato rashin zuwan waɗannan gwamnoni da cewa ba su samu wannan gayyata cikin lokaci ba duk da haka dai taron ya samu halartar jama'a da dama musamman ma ministoci da ma wasu 'yan majalisar da ke wakiltar wasu sashi a jihar borno wanda kusan dukkanin wanda suka halarci wannan taro. tsaro sun yi jawabi ɗaya bayan ɗaya yayin da ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya ya yi jawabinsa cikin harshen turanci yana mai cewa nigerian military is a strong military gone are the days whereby our soldiers would drop rifle and start running for their life. I assure you, it will never come back again. As you are aware, our gallant troops of our armed forces have successfully degraded the capacity of Boko Haram incidents in the northeast. Currently, no Nigerian territory is under the control of Boko Haram, as earlier mentioned. Ya ce sojojin Najeriya mutane ne masu kwazo, kuma lokaci ya wuce yanzu da za a ce soja ya zubar da makami ya gudu. don gudun ransa muna tabbatar muku cewa hakan ba zai sake faruwa ba nan gaba ya ce kamar yadda kuka sani rundunar mu ta riga da ta ci karfin 'ya'yan kungiyar boko haram a shiyar arewa maso gabacin najeriya kuma yanzu hakan babu wata yanki da ke karkashin mulkin 'ya'yan kungiyar boko haram din a najeriya sai dai da alamun wannan jawabi na ministan tsaron ya ci karo da abin da shugaban kwamitin kulawa da harkokin tsaro na majalisar dattawa sanata abubakar kyari wanda kuma ya fito daga arewacin borno ke cewa 80% of my votes came from Maiduguri IDP camps. local governments held their elections here in Medugu. Only two were held in their local governments, that is Gubio and Makumeri. Even those elections were held only in the local government sector. Ya ce kashi 80 na mutanen mu yanzu haka suna tsugunne ne a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Don ko a baya kananan hukumomi takwas na yanki na su gudanar da zaɓe ne a sansanonin 'yan gudun hijira. Guda biyu ne kawai cikin goma suka yi zaɓe a kananan hukumomin su wato karamar hukumar Gubiyo da Magumeri. A harkwata ne kawai a gudanar da zaɓen ba a gundumomi ba kamar yadda aka saba. So we are very happy that today the people most places that they were liberalized, but we have one local government headquarters that has not been uh, visited, which is Marte local government has not been uh, liberated. So we want that to effectively, you know, ask the area uh, commander ya ce a yau yanzu dai muna farin ciki ganin cewa mafi yawan mutanenmu sun fara komawa saboda sake yanto waɗannan garuruwa da aka yi amma yanzu muna da karamin hukuma guda ɗaya da har yanzu ba a ziyarta ba wato karamar hukumar marti da haka muna kira ga tiyata kwamanda da kuma sauran rundunar mu a taimaka don tabbatar cewa an sake kwato wannan gari na marce jin wannan batu da ya sa ne tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ake kira fari a unguwar all maiduguri inda da ɗaruruwan mutane da suka fito daga karamar hukumar marce na kuma tambayi ɗaya daga cikin shugabannin su da ya ce sunansa abba hala game da makomar garin nasa a yanzu hakan ga kuma abin da ke cewa bokara in muka je ga tsakanin gari da boko haram bai wuce kilomita ɗaya ba a eh jejin kirena akwai boko haram har yanzu a cikin jukus kirena nan aina ne marte duk da wannan batu da rundunar sojan najeriya na iya nata kokari don ko a cikin makon nan sai ta kubuto da wasu fiye da 80 daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wadda dukkanin su mata ne da ƙananan yara yayin da maza baligai guda biyu kawai suka kasance cikin su to yanzu yan uwana na cikin jeji ku yi hakuri ku tsaya ku yi da ne dan mane ne fatima wanda na garin abu talha a yau Allah ya kawo ni zuwa yau ina cikin hutu dimin idan Allah 'yan uwana ku taya ku zo zuwa cikin nan din duk addini dan ma daya ne ku zo mu yi addini din tare a nan domin yanzu muna so Najeriya ta koma kamar na daɗin shi Kuma da ake ba mu labari tare da kuwa kan in an kama mu kashe mu za a yi to mu da aka kama mu ba mu ga wani abun da aka mana ba in ba gatan da suke nuna mana ba to in sojoji suka je kar ku gudu ku saya kuma ba abun da za a yi mu mu ne wanda aka kama mu a lakodisa zuwa salisa sai an zo rike mu a can za mu nema hanya mu fita mu uku bom ya tashi da mutum biyu nawa kuma kafa ya yanke an zo an bisawa na zo an same ni an doki da mashin an zo an ce to kai ne ma za ka kashe ka kai ku ne masu nuna wa sojojin najeriya hanya saboda haka allah ya kawo sojojin najeriya sun zo sun kwace mu a cikin jeji mun zo an kawo mu jiya an ce dama za a kashe mu kuma gashi alhamdulillah mun gode allah gashi yanzu rike mu da hannu biyu haka zalika wasu mutane 26 da suka fito daga karamar hukumar dambuwa wanda kuma suka kasance yayan kungiyar boko haram sun mika kansu ga rundunar sojan najeriya yayin da mutum ɗaya da ya fito daga yankin manguno shi ma ya mika kansa waɗannan mutane dai kusan dukkaninsu sun mika makamansu wanda maka kidaya irin waɗannan bindigogi da suka ta tasan ma 27 hada da manya da matsakaita gama abinda kwamandan rundunar sojan na operation lafiya dole major john rogers nicholas ke cewa yanzu sun tuba so sun nika kansu so ka suna kare da mu ga mun same mu mun dauke su mun ba su magunguna mun ba su kayan sawa mun ba su abinci so yanzu magana mu muna so ku yanzu ku ke abin nan sako eh, sauransu da suna cikin jeji su ma su zo su yi tuba su fito ba ma so mu kashe kowa duk mutane mu ne duk mutane mu ne ba ma so mu kashe kowa so su fito daga cikin jejin nan su zo su same mu za mu dauke su mu kula da su kamar da muna yi da wannan mutane mun kuma zan da ɗaya daga cikin su game da dalilan su na mika kansu alhamdulillah na garba umar abulam daga ina ka fito daga abulam na fito na zo dambuwa to me baka sha'awar mika kanka ga jami'an tsaro to alhamdulillah abun da ya sa abun ya zama sauki ne abun da ya sa kuma muna jin wahala a can nan kuma gashi alhamdulillah gwamnati suna karban mutane alhamdulillah suna rige da hannu biyu waɗannan mutane da suka ce sun tuba sai kuma mai kansu da rundunar sojan najeriya su 26 cikin 27 din dukkan sun fito ne daga yankin dambuwa major general rogers nicholas din da ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa the idea is that we are not killing people who surrender that is the main message here boko haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, that we are going to kill them. ya ce sakon da muke so mu bayar a nan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma 'ya'yan kungiyar boko haram kan gaya musu karya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su to yanzu dai kun ga abin da muke yi ba ma kashe duk wanda ya mika kansa a cewar major general rogers nicholas kenan a gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awan gani ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da ma yunwa da ma wasu ƙananan yara jarirai haka ke ta ga kuka ganin irin wahalhalun da suka shiga a wannan daji mu kuma samu zan tare da kaɗai daga cikin waɗannan mata wadda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin abubakar shekau ɗin ne da na ji sojoji sun zo jimiya sabil huda sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil huda zan je gaida mutane na sabil huda sai ya kawo ni sai ya ce mun bari na ajiye ki gobe sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam gobe in na zo sai in zo ɗauke ki mu tafi to daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni suka kara komar da ni sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi shine kenan muka gudu muka dawo kogi sai na biyo ta cikin kogi kogi din na zo na samu sojoji suna zama sai na zo na zauna a wajen su wane ne abu yasir din shi doktor ne abu yasir din doktor waye shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne a shi din nashi na kwarai ne ya karanta ya karanta aikin likitanci mm. shi ne kuma mai gidanki eh. ya rayuwar ku take a can a jeji can fa wahala muke sha ba kaman wani irin wahala gashi nan su wasu ba sa kama mata ya abinci kusan kwana uku za ka yi miya kake sha in ba sai mijinka in shi babba ne shine zai kama ka abinci ba kan wahala sosai muke sha bayan mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allah rabbi state gamman karkashin jagorancin gwamna kashin shattima insha Allah rabbi komai zai ta yanzu dai abin da al'umma mafi yawan wannan shiya na shiyar aro maso gabacin Najeriya suka zura ido su gani shine inda za kawo karshen irin wannan hare-hare na yan kungiyar Boko Haram din da har yanzu wani lokacin kan ma mutane a nan da can Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.